sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin yau filin ya gayyato sanata aisha jummai alhassan mataimakiyar shugaban kwamitin harkokin mata da gidaje na majalisar dattijan najeriya wadda za ta yi kokarin amsa tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage ba tare da ɓata lokaci ba ga mai tambaya ta farko daga abuja ina wa wa mai girma sanata maraba da wannan fili kuma mai magana suna na sani tahir daga asokoro a babban birnin najeriya abuja a mai girma sanata tambayar da nake so in miki anan shine kusan kun shigo majalisa ku a matsayin ku na mata domin ku nemi kashi 35 da aka muku na samun mukamai a kasar nan an samu nasara ko kuma har yanzu akwai sarori na akaba tambaya ta biyu kuwa a jama'a suna da hasashen cewa kina sun suna takalmin komawa apc me ya sanya haka kuma dalilin ki to sanata kin ji tambayar shi ko na farko shine mu mata ba mu shiga majalisa domin mu sami kashi talatin da biyar ba mun shiga majalisa domin mu tabbatar an yi dokoki da sa bakinmu wanda zai amfani jama'a wanda zai kawo jama'a sauki a duk al'amura daidai eh, gwargwado wanda kuma zai kawo eh, ci gaban eh, wuraren da muke wakilta da kuma Najeriya baki ɗaya. Maganan a sami kashi talatin da biyar eh yana nan amma ba dalilin da ya sa muka shiga a majalisa ba kenan to amma magana eh, kashi talatin da biyar ɗin har yanzu muna nan muna fama muna roƙon mazan da ke majalisa da su duba mata domin mu ba mu da ƙarfin su ba mu da kuɗin su saboda haka eh, kuma sun sani mu ne iyayensu idan an ba mu dama muka ƙaru za mu ba su shawara irin na iyaye mata a majalisan yadda zai kawo eh, ƙarin ci gaba akan yadda ake maganin komawa na apc kuma ban koma apc ba tukuna ina pdp eh, har yanzu eh, abin da ya sa dama na shiga sabuwar pdp domin rashin jin daɗin abin da ake mani ne a pdp a state ɗinmu ba a national ba a state ɗinmu inda babu demokradiyya Eh, maimakon a bar mutane eh, su zabi wa'anda suke so don su shugabance su yadda demokradiyya ya gada yadda kuma demokradiyya ya kamata yake an ki aka ɗauki eh, mutane aka ɗora kansu wa'anda suke so su tsaya zaɓe an hana su tsayawa eh, zaben fati shugabancin fati an hana su tsayawa da sauran irin wa'annan abubuwa dai sannan an ba da umarni cewa duk wani shugaban jam'iyya daga ward daga local government har state kada ya yi alaka da ni kada ya wani hurɗa da ni domin suna tsoro zan tsaya gwamna 2015 saboda haka kada a yi alaka da ni ma bare in saba da su tun da su ne masu eh, zaben wanda zai tsaya takara a fati to saboda wa'annan eh, rashin jin daɗi da eh, nike ciki a state a pdp na zo nan national na kawo ƙara so da yawa a rubuce na tattara jama'a na da su ma ake hana su eh, eh, su da sakewa a fati eh, muka zo nan national a rubuce muka ba da abin nan har yanzu ba wanda ya ce mana wani abu to shi yasa da aka sami wannan rabuwa tsakanin pdp waɗanda ke da korafe-korafe har da na to shine muka koma ta amma har yanzu ni kan ban koma apc ba domin muna nan muna magana cikin pdp din amma idan fa mun yi magana abu bai yiwu ba ba ya mana adalci ba a pdp din to zan nemi wani fatin koma wannan kuma sai na shawara da mutane na ko apc ko labour ko abga ko pdm ko wani fati dai sai mun kafin koma sai na shawara da jama'a na. to me tambaya na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko ina wa sanata Aisha Alhassan barka da shigowa wannan fili na sai bango ya tsage. Mai magana babaji mai dalan jigawan bodori. daga karamar hukumar na faɗa jihar gombe mazaunin abuja garki tambaya ta shin wane mataki kuke ɗauka ga wa'annan mutane da suke safarar mata su fita da su ƙasashen ƙetare don su je su yi amfani da su ta wajen neman kuɗi ta hanyar sa su a turbar karuwanci sannan tambaya ta ta gaba a majalisa matsayinki na mace mai wakiltar mata wane mataki ne majalisa take ɗauka ga kan mazaje waɗanda zuciya take kai su ga su kama ƙananan yara mata da su yi lalata da su ta hanyar faɗe al'umma na yawaita koke a kan hukuncin da ake ɗauka a kan ire-iren wa'annan mutane ya yi musu karanci suna kallon da hukuncin kisa ya kamata a rika yankewa irin waɗannan mutane majalisa tana ƙoƙarin amsa wannan kira na al'umma akan ne koya To sanata kin ji tambayar sa ko? Hmm. Tambayan farko shine akan eh, maganan wa'anda ke kai mata ƙasar waje. Eh, hukumar Najeriya wato 'yan sanda immigration kowa da kowa da ke hukuma kan boda ta inda za a iya fita da mutane suna nan suna sa ido suna dubawa mu kuma a gefen majalisa muna nan muna dokoki wa'anda za su hana wannan abin nan wa'anda za su eh, dokoki masu karfi masu hukunci masu karfi wanda duk wanda aka kama za a yi mishi hukunci tsanani wanda wasu in sun gani da suke da niyan yin wannan eh, irin abun zai hana su ko su daina saboda haka mu muna aiki mu muna kan yin dokoki ah, haka ma kan eh, maganan fyaɗe da wa'anda ke eh, zuciya ta kwashe su su bata yara da sauransu su ma muna nan dokokin da suke da mun ga ba su isa ba hukuncin da ke cikin su bai isa ba saboda haka yanzu ana muna kan yin dokoki wanda za su kawo hukuntai masu tsanani akan masu fyaɗen akan ko masu ɗiban yaran mu suna kai su karuwanci waje ana kan wannan To Allah ya sa a dace. Malami na gaba, bismillah. Ina wa mai girma da shingul Sanata barka da zuwa. Sunana Saminu Musa, mazauni Abuja, karamar hukumar Yawur Local Gamman jihar Kebbi, Najeriya. tambayar da nike son ma mai girma sanata kamar yadda mai girma shugaban ƙasa ya musu alkawali cewa gwamnatin nan tasu ta yi alkawali za ta yi da mata za ta ba su mukamai kashi 35 cikin 100 shin daga cikin matan nan da aka zo aka fara ba su mulki ko aka fara samun badakala akan ministan jiragen sama shin wani mataki suka ɗoka ko kuma wani irin gargadi suka ma wannan minista tambaya na na biyu shine a kan hukumar efcc farida waziri lokacin da tana shugaban hukumar efcc mai girma shugaban kasa kai tsaye zo ya tsige su to alkawalin nan da ya ɗauka shinshin sun je sun ƙara tuntuɓar shi tsige farida waziri da aka yi ya ce zai ba mata kashi 35 cikin 100 ko kashi 20 ba a samu ba daga baya an fara mulki da su an zo an fara koransu shin wani irin mataki majalisar su ta ɗauka ko ku wani irin mataki ta ɗoka ita a akan matsayinta tana wakiltar mata a eh, majalisar eh, senate to kin dai ba da batun ansa game da kashi 35 din nan sai dai ban san ko kina da abin da zaki gaya malama game da minista oduwa da kuma batun farida waziri ba maganar minista oduwa eh, an yi bincike an gama kwamiti ta yi bincike ta gama bata kawo gaban mu bare mu ga menene suka ce Eh, suka gano ba akan binciken da suka yi bare eh, musan recommendation wato shawara da za su ba wa majalisa ta ɗauka akan al'amarin akan eh, bisa ga binciken da suka yi da abin da suka gano saboda haka yanzu an gama bincike an kawo amma ba mu zanna a kai ba majalisa saboda haka ba zan iya cewa komai a kai ba sai idan mun ga sakamakon bincike da kwamiti da senate ta naɗa a yi muka gani idan mun gani shine za mu zanna mu ɗauki hukunci a kai eh, bisa ga abin da suka gano a bincikensu da kuma abin da suka ba mu shawara mu yi ɗaya kenan na biyu maganan farida waziri eh, chairman shi na efcc eh, shugaban ƙasa yake kawo majalisa duk wanda ya kawo aikin majalisa shine za a duba mutumin ya cancanta ne ko mace ne ko namiji ne shugaban kasa yake da zaɓin wanda zai kawo ya abun nan ba majalisa ba ne mu wanda duk ya kawo ko mace ne ko namiji in dai mutumin ya cancanta za mu ce eh a je a ɗauka saboda haka eh, sannan maganan tashi eh, talatin da biyar na mata ɗin nan eh, na wurin shugaban ƙasa wato zaɓen ministoci tsarin mulki ya ba wa shugaban ƙasa hurumin da shine zai kawo wa'anda yake son ya aiki da su ko matsayin ministoci ko ciyamomi kamar farida din da sauransu mu majalisa abinda namu eh, aikin eh, a ƙarƙashin tsarin mulki shine mu duba wa'anda ya kawo sun cancanta ne ba a ce lalle sai mace ko lalle namiji ba in namiji ya kawo mu duba ya cancanta ne in mace ya kawo mu duba ta cancanta ne mu cancanta muke duba da kuma wanda baya da wani abu na illa ko kuma na asha da zai shafi mutanen Najeriya aikinmu kenan saboda haka ba mu da hurumin mu ce mishi ga irin wanda zai kawo aikin shi ne wannan. Abin da ya sawoke kenan a filin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Sanata Aisha Jummai Alhassan za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya. Thank you.